لسعيها راضية waɗannan fuskoki sun yarda da ayyukan da suka aikata a duniya domin sun samu ladar ayyukansu a ajiye an ninninka musu shi